wannan shine kasan na 98 daga cin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al-azkar aw hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabba bil-layl wan nahar wallafan al-imam abu zakariya muhiddin yahya ibn sharafin an-nawawi a dimashqi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yau muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan ma ya ƙuluhu idha da khalafis sala me ya kamata mutum ya rika faɗa a lokacin da ya fara sallah ya zai kabbara harama du'a'ul istiftahi karatun fatiha da sura kabbaran tafiya ruku'u shin a tsaye ne zai yi koko yana yana tafiya ruku'u koko su ya yi ruku'un ne zai yi wasu zikirori ake yi a cikin ruku'u ya ake faɗin sami allahu liman hamida a ina a wani yanayi rabbana walakal hamdu ita kuma fa wasu zikirori ne suke biyo bayan wannan ya ake kabbaran tafiya sujjada a tsaye mutum zai yi koko yana tafiya sujjadan yana jan kabbaran ko ko sai ya yi sujjadan ne sannan zai yi kabbaran wasu irin zikirori da addu'o'i ne ake yi a cikin sujjada ya ake kabbaran ɗagowa daga sujjada wasu zikirori ne ake yi tsakanin sujjadu guda biyu ya ake zaman tahiya wani irin addu'a da salati da mai mutum zai faɗi a lokacin da yake zaman tahiya waɗannan su ne ma ya ƙuluhu iza da khalafis sala ya ake sallama wasu irin zikirori da salatai da addu'o'i ake a yayin da aka sallame sallam waɗannan abubuwa da wasunsu malam ya tattaro mana su kuma ya tattauna mana allah madaukin sarki ya kawo mai da alkhairi A cikin waɗannan bayanan ne ya kawo mana babin da ke bayani a kan al'asma'ullahil husna waɗannan sunaye na allah madaukin sarki mahimmancinsu ya kai domin ko ba komi sun kwashi kashi ɗaya cikin uku na abin da ya shafi karkasuwan tauhidi domin idan aka ce akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin rububiyya sai a ce akwai tauhidin al'asma'i wa sifat yana daga malamai ƙwararru fitattu da suka goge a cikin harkan ilimi musamman a ɓangaren tauhidi idan suka zo sai su ce a tauhidu wa sifat za yi magana kan a tauhid bi ma'ana uluhiyya da rububiyya su ake nufi da a tauhid a sifat kuma al'asma wa sifat da sauran yadda malaman suke faɗin irin waɗannan ibarat da nufin ga yadda za a tattauna al'amarin waɗannan ɓangarori na tauhidi ya zama wajibi kasantuwan an samu wasu malamai wasu masana wasu tawaga masu ɗimbin yawa da suka ɓata suka kauce ma hanya ta ƙwarai a abin da ya shafi al'amarin al'asma wa sifat kamar jahamiyya mutazila shi'a khawarij asha'ira matiridiya kullabiya da sauran waɗannan dukkanin su batattu ne wanda gaza imani ko fahimtar waɗannan sunaye da sufofi na allah maɗaukin sarki jefa su cikin wannan batan jama ba iyawansu ne ko rashin iyawa gogewa ko rashin gogewa ba kake ɗauka aiki <clears throat> kinka yanda ba ta yadda za a yi wani abu na bata iya samun ki ke dai ki iyakan iyawanki an gano wannan ki iyakan iyawanki idan ba ki san yadda ake amfani da waɗannan sunayen ba ko ba wahala za ki yake bata in ba ki san su ba nan da nan sai a zo sai a canza ma'anan abin da allah ya faɗa ma kan shi a sa ki riga gaya mai wani abin da ba nashi ba an gano wannan misali mutumin da yake wucewa gaba a tare a masallaci yana ba da sallah ya sunan shi ba liman ba akwai inda za ki ga liman ki ce liman ya ji an zage shi ko mutuncin shi ko an wulakanta shi e amma da za ki ga liman ki ce mashi dan daudu zai ji daɗi ko ki ce ma liman aisha duk da aisha sunan wata babban mace ce matar manzan allah zai ji daɗi ko khadija zai ji daɗi an wulakanta shi ko ba wulakanta shi ba amma inda za a ci alagafata liman liman zai ji daɗi to haka allah maɗaukin sarki in ya ce ga sunan shi ko kira shi da sunan shi kawai in kika canza yanayin sunan ko siffan to kin tsokano rigiman da ba za ki iya ba domin inda za ki kira allah maɗaukin sarki da wani suna ko da wani siffa kin taɓa ganin shi ne kin san shi ne ba shi ya gaya maki kan shi ba me na ki na karambani jama'ar annabi kuna gane wannan to allah maɗaukin sarki ya taimake mu allah maɗaukin sarki ya ja mu game da ilhadi fi asma'ihi yana daga cikin ilhadi shine biye ma waɗancan batattun a yadda suka yi tawilin sifat ko suka yi tasirin sifat wannan yana daga cikin ilhad aje sunayen a ƙi roƙon allah maɗaukin sarki da su a ƙi zama ana tafsirin al'asma'i wa sifat ana bayanin su ga mutane wannan shi ma yana daga cikin ilhad sannan a ƙi ɗiban waɗannan sunaye a roƙi allah maɗaukin sarki da su don samun biyan buƙatu to shi ma wannan yana daga cikin ɓangaren ilhad to kun ga sanin su da kuma kiyaye su da bin su keke da keke a gane yana daga abin da zai taimaka ma bawa an gane wannan da ke ku kusan ban ba ku shawara Allah da ku tsaya kuna bata ma kanku lokaci a sauraron wasu abubuwa na kaɗe-kaɗe da kallon fina-finai da sauran abubuwan da layu su mini wa layu guni min ju'in karatun nan da muke na al'asma'u wa sifat ku yi kokari ku haɗa shi ku rika sauraron karatattukan da muke na sharhun risalatu tadmuriya zai taimaka muku ba ɗan ƙarami ba kada ku ɗauka wai kawai din kin iya usul talata kin je islamiyya an koya maki al'asma'u wa sifat na rantsi da allah abin da aka koya maki a islamiyyar nan bai kai ɗaya bisa dubu na abin da ya shafi ilimin asma'u wa sifat ba inda za ki samu waɗannan karatukan ki ta sa ki ji a lokacin da muka fara muƙaddiman ibn taimiyyar zuwa karatun da muka yi na baya kaɗai sai kin gane cewa aƙalla akwai sauran bayanai kiran sunan ma yadda ake kiran ilimin da ɓangarorin ilimin da sunayen shi da karkasuwan shi kaɗai za ki gane ba ƙaramin aiki ba ne an gane amma ya asaf abubuwan da mafi yawancin ku suke kokarin su ji ba abin da zai haɓaka ilimin su bane kawai suna ɓata ma kansu lokaci ne waɗannan abubuwan ya kamata a cikin tara ki rika bin su dikin dikin ina ma a ce kina da littafin in baki da shi ina ma a ce kina da photocopy littafin ki hada ki ji yinda waɗannan sunaye suke da waɗannan siffofi yadda suke da yadda karkasuwan waɗannan tauhidi uku suke da yadda malamai suka yi bayanin su bayani mai zurfin gaske an gano wannan ba magana ne na abin da ya shafi abin da ake koyar da 'yan islamiyya ba wannan ya fi ƙarfin malamin islamiyya ma ina fatan mun gano wannan da kyau ya zama muku wajibi ku tsaya ku fahimci wannan fahimta mai kyau na iya tuna akwai lokacin da muke karatun ɗaya daga cikin manyan malaman garin nan a shehu dr abdulrahman sani yakubu ya kawo mana ziyara nan ya ce yi mamakin ana karanta wannan littafin a nan ana sharhin shi amma duk ustazan garin nan ba su taru a nan ba mamaki yake ce ba kusan littafin ba ba kusan abin da littafi yake karantarwa ba yi maganganu masu tsawo masu darajan gaske wanda ya kamata a rubuta su da ruwan zinari amma ya lalasar ɗaliban ba san me aka yi ba sai tsawon lokaci mutum ya naɗa kanshi malami ko an naɗa shi mana ya zama malami by situation to a daidai wannan lokaci ne bai san waɗannan abubuwan ba ƙananan ɗalibai za su je su saurara su ji zo suna mai tambaya ya ta rikici da su ku gane wannan da kyau ku yasa daidai irin wannan lokacin da kuke halatta tahsil a lokacin ya kamata ku tasa waɗannan abubuwan ku ji su ku san su domin ku sani dole akwai lokacin da ku ne za ku zauna zaman karantarwa kamar yadda na sha faɗa a baya ko kasa ganewa lokacin ya kusa lokacin in yayi waɗanda suka ƙi jin maganganun da aka gaya musu za su ga suna darawa za su ga suna amfana za su ga da waɗannan ake huɗa. a lokacin ne za su ce don me mu aka ware mu don me ba za a ware ku ba kun yi abin da ya kamata ku yi ne ba wacce Allah maɗaukin sarki ya rubuta ba za ta iya karatu ko ba za ta fahimci karatu ko ba za ta iya karantarwa babu ita matsalan ku shine za a yi karatu ne ku je ku aji kun ɗauki rayuwa kawai shi ke in kun je kun zauna kun yi abinci an gama ku zauna ku yi ta gulma ku yi ta hira dama Allah maɗaukin sarki ya yi ku don ku yi wannan ne kun dai ji misalin da al-imam al al alhamid al-ghazali yake kawo mana dangane da mutumin da ya shanta ke a duniya lokacin da kika samu zarafi na wani abu a ɗauko littafin kike nazari a cikin sadara uku ko da a ce rabin sadara kika gane ko bibi uku na wannan sadara din walakin amfana wanda baki gane ba sai ki sa alama in kika sa alama sai ki tambaya ina fatan mun gane wannan da kyau abin da ya kamata kenan kin zama ɗaliba na ilimi da gaske kenan ma irin waɗannan abubuwan ba su ka ta samu gaba kuke nema ba za ku je ku zauna ku yi abubuwan da ba shi aka sa ku ba kuma wannan ba zai taimake ku ba ku nemi abu na tabbas ku yi kuma ku nemi abu na tabbas ba to matsala da mishkila suna tafi allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu kamar yadda kuka sani mun shiga suna na casa'in cif sunan allah al a inda malam ya tafi yana haɗa mana alghafur da kuma alghafar tare da cewa dukkanin waɗannan sunaye suna tattare da siyar ko siga almubalaga ne da Allah ya nan mana shiru Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malai ya waɗannan bayanai sai ya ce wa ayyan kanal farko fa innal ya yadullu ala mubalaga fil kasara duk yadda dai tsarin abin yake to alghafar siga ne na almubalaga kuma almubalagan da yake ɗaukan abu mai yawa an gano wannan da kyau ko yana ɗaukan abin da yake alkasara mala ya wallahu azza wa jalla وضع نظاما دقيقا للملائكته في تدوين الأجر الموضوع على العمل allah madaukakin sarki da ya yi mu to ya yi mu a bisa tsare-tsare iri-iri da kuma yanayi tsarin da allah madaukakin sarki ya tsara mana shine ya tsara mana zuciya ya tsara mana hankali allah madaukakin sarki a abin da ya mana na hankali da zuciya sai kuma ya sanya mana nufi da manufa a ƙarƙashin wannan nufin da manufa ne sai ya halicci ayyuka masu kyau kuma ya halicci ayyuka marasa kyau sai allah maɗaukin sarki sai yi mana sinadaran da za su iya jayewa zuwa ga ayyuka mai kyau da kuma ayyuka marasa kyau sai bar mu da mashi'a irin tamu daga cikin waɗannan sinadaran akwai hannu da kafa akwai ido da baki abubuwa dukkanin waɗannan da sauransu abubuwa ne wanda mutum zai iya amfani da su a bisa hankalin shi da abin da zuciya ta riya mai da irin nufin da ya nufa ya aikata ko dai mai kyau ko ya aikata mara kyau da sai allah maɗaukin sarki sai ya halicci wasu littattafai na rubutun ayyukan bayi sai miƙa wa mala'iku da za su zama masu gadin mutum da abubuwan da yake aiwatarwa duka su waɗannan mala'ikun aikinsu shine rubutu kuma masu daraja ne masu martaba ne su ne kiraman katibi sakatarorin ayyukan bayi ne su an gano wannan da ke ko shi za duk wanda za a ɗauke shi a matsayin sakatare ana ɗaukan mutum ne mai mutunci da ya san yadda zai mutunta jama'a da ya san yadda zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza da sauransu amma ya lalasab idan aka ce ga ma'aikata an yi na gwamnati ko na kamfani ko na masu zaman kansu idan suka tashi ɗaukan sakatarori sai su ɗauki wata kafira a matsayin ita ce sakatariyarsu kun gano wannan da kyau ko ta zo da shiga da tufafi na rashin ɗa'a daga ganinta kaga mara ɗa'a mun gano wannan da kyau ka gaya min yadda wannan mara ɗa'an za ta iya girmama wani mai daraja za ta iya ba za ta iya ba har abada an gano wannan da kyau ku yasa tun daga nan wajen ya kawata mutane su koyi ya yake irin waɗannan abubuwan allah ya ce maka to su waɗannan mala'ikun allah madaukin sarki ya sa masu a nizaman daƙiƙan ya sanya masa tsari na keke da keke su waɗannan mala'ikun fi tadwinil ajiri wajen rubuta lada al-mawdu'u alal amal kowane aiki da mutum zai yi ko akwai ladan shi da allah ya aji mun gane in giga ce sannu akwai ladan da allah maɗaukin sarki rubuta ma sannu ba kawai mala'iku ne za su rika asesin na inda su ga dama na aikin da kika yi kawai su ce gashi kaza sun baki kaza ba in giga ce sannu akwai ladan shi barka da asuba akwai ladan shi a huwan kudai akwai ladan shi kun gane a bisa in ya tabbata da ladan na kawo muku misali ne in ce assalamu alaikum akwai ladin shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu akwai ladin shi in kara da wa magafiratuhu to da ladin shi na musamman sai dai kawai mala'ikun su ɗauko shi kawai su rubuta an gane ko mala'ikun nan suna da saurin ban mamaki saboda allah madaukin sarki ya yi su da haske ne kin sa duniya ba abin da ya kai haske sauri da za ki je bangon duniya ta nan ki sa abin makullin lantarki ki je bangon lahira na nan ki je na duniya na nan ki je ki sa lantarkin kina kunna zai kama ba zai dan jira dan minti da ko sako a'a kina kunna zai kama sau da yana gudun haske ne shi don malamai sun kai suna cewa wai da wuta da haske wanne ya fi sauri su da kan suka ittifaki ba abin da ya kai haske sauri saboda sinadarin da aka yi aljanu da su sinadari ne na wuta shi ma sinadari ne mai sauri shi za kuke gani idan za a harba roka da take zuwa ta hau kan tauraro ko kan wata ana harba shi da wuta ne don da roka mai wuta ake harba shi saboda sauri yau da allah madaukin sarki ya ba su iko da dama da za su iya tattara haske ya zama suna iya harba wannan rokan nasu da haske ko da sauran shi ya wuce haka saboda a ƙasa da minti ɗaya mala'ika yana tafiyan sama da mil miliyan dubu ɗari kaza ne mil miliyan dubu a ƙasa da minti ɗaya shi yasa ba za a yi mamaki bai daga ce malakul mautu kwaya ɗaya ne da yake zuwa yake ɗaukar rayukan bayi saurin yana da yawa an gano wannan misalin kina son ki gane saurin a ce yanzu ake tafi kaduna a kafa da wanda zai je a mota kila har sai ya je ya manta ma ya baro zaria ke kuma kina nan nan da mako biyu za ki isa to kin ga wanda ta ce kaduna da nisa sai an yi mako biyu sai a ce dan baki hau mota ba ne kuma na sha gaya muku ko lokacin da annabi ya zo za a isra'i da mi'raji da shi ba fa mala'ika jibril ya ɗauki annabi ba sau da so ake yi a tafi da annabi yana gani yana ji yana cikin hayyacin shi shi yasa aka zo da buraka daga makka ya hau aka kai shi baitul makadis daga baitul maqdisi a mala'ika zai iya daukan annabi daga nan ayi ya tafi da shi sama kun gane wannan me yasa bai tafi da shi ba saboda jikin annabi da yanda yake a matsayin shi na mutum ba zai iya daukan saurin haske ba amma da allah maɗaukin sarki ya nufin annabi isa ba cikin yana farke za a ɗauke shi ba sai da aka somar da shi mala'ika ya tafi da shi sama yi mun gane wannan da ke ku shi za ce ni mutawaffika wa rafi'uka ilayya shi sai da aka sumar da shi sannan mala'ika ya tafi da shi shi kuma annabi ido biyu ake son a yi tafiyan da shi to kun ga da bambanci shi yasa dole aka zo da buraka kuma a duniya inda ya fi kusa da sama shine baitul makadis ki za ka je inda ya fi kusa bypass ɗin sama kenan an gane da aka isa wannan wajen kuma mala'ika bai ɗauki annabi duk da kusancin wajen da sama ba sai aka sako da mi'raj sai annabi ya hau mi'raj aka yi sama da shi mala'ika kuma ya biye tafi kuna gane wannan sau da saurin ina son kwatanta muku saurin ɗan adam ku ba zai iya misaltawa da kwatanta irin saurin ba kisa duk yanda bature wanda ya kware wajen ilimin kimiyya ya kware ko ba zai iya ya tafi sama inda rana ko inda bangon sama ta ɗaya yake ba saboda nisan wurin gano wannan da ku tazaran tafiyan shekara 500 kage cewa fa tafiyan kafa ba tafiyan kafa ba duk wani abin da kika sani mai sauri ko kice saurin shi sai ya kai shekara 500 bai kai sama ta ɗaya ba sannan daga nan inda kasa nan kasa a zo nan sama ba akwai dan nan ba to daga nan ki taso ki zo nan sai kin shekar 500 ba ki zo ba aiki ne ba na wasa ba to allah maɗaukin sarki ya tsara mala'ikun nan yadda kina yin aikin kawai za su iya zakulola don kawai su rubuta fahiyatu sajjulu ma ya doro fi munatta mantikati hadisin nafs su mala'ikun nan suna rubuta duk abin da tunanin zuciyar mutum yake kyastawa mun gano wannan da kyau ku amma na me wada'u sawabin au ikabin in kika yi tunanin abin da za a rubuta maki zunubi ko sai sun rubuta shi in kika yi tunanin abin da za a rubuta maki lada sai sun rubuta shi amma kin san matsala ɗaya su komi suke rubuta wajen abin da ya shafi lada to suna recording wajen abin da ya shafi zunubi in tunanin zuci ne ko ba za su rubuta ba za su rubuta amma duk tunanin da kika yi din amma su rubuta zunubin wannan tunanin cin baki aikata ba to ba za su yi wannan ba kuna gane wannan da a ce ana rubuta tunanin da mutum yake na banza a rubuta zunubin shi ko zai wahala a samu wanda zai tsira a lahira an gano wannan yanzu kun gane aikin da mala'ikun suke ku komi rubuta suke kene yanzu idan kike tunanin za ki karatun alkur'ani za su rubuta wance ta yi tunanin karatun alkur'ani lokaci kaza a rana kaza a daidai yanayi kaza ga ladan wannan tunanin sai kika karatun sai kuma sai su rubuta kin yi karatun kin karanta adadin harafi kaza kowane harafi kaza lada goma adadin ladan ya zama kaza sai su totalin sannan ki sannan ke karatun akwai hoshu'i akwai kaza akwai ka sai su rubuta amma sanda kike katin riya ya shigo to adadin sanda riyin ya shigo sai su yi minusin ta su ladan a rubuce a haka amma anan gefe kuma sun rubuta riya ya zo ya bata bangare kaza ga ma zunubin riyan za su tace su tantance wannan duka a ƙasa da sakon ɗaya na aikin da kike na rayuwanki duka mun gano wannan kamar ki duk ki gama rubutu ne daga kina jan excel ba zai ba ki totila a ƙarshe ba haka za su fitar maki da wannan duka ana bin lissafin kuma ya fita ce an gane amma da za ki tunanin barin ya karya sai sun rubuta fa wannan ƙaryan da ake tunani amma ba su rubuta zunubi macin da baki aikata ba barin yi kaza kuma ikon Allah kina yin laifin sai kika tuba sai su komo wajen da kika yi laifin kika tuba da inda kika yi tunanin cin da har sai su goge shi shi ba za a gan shi ba an gane wannan da kyau ku idan kika je lahira sai Allah madaukin sarki ya tuna miki duk waɗannan abubuwan kuma sai ki tuno sai ce amma na yafe miki in an duba littafin aikin ki ba za a gansu ba kun gane wannan abin da malai yake sai gaya mana a nan aka tambaye kuma mala'iku na aiki ko ba sa aiki Allah ya iya tsari ko bai iya ba Allah ya kyauta malai ce li kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil hadithi saboda faɗin annabi da ya ce inna allaha ja li an ummati ma waswasat bihi suduraha ma lam ta'mal aw takallam annabi ya ce Allah madaukin sarki ya ɗauke ma al'ummata kin ga kenan sauran al'ummomi da suka gabata ba ɗauke musu wannan ba ba ɗauke musu ba shi yasa inda Allah ya ɗauko dokokin da aka ɗora ma al'ummomin da suka gabata aka ɗora mana ko wala ba za mu iya ɗauka ba saboda dokokin suna da wahala yadda ake ɗauki yaro ya maki fitsari in a cikin banu isra'ila ne duk inda fitsarin nan ya taɓa sai kin nemo rera kin yanke shi a ki amma musa aka ce a wanke idan suka je jihadi suka samu ganima sai aka ce su tara su sa wuta ta cinye musa aka ce maraba abubuwa dokoki ga sunan zafafa wanda ɗan adam ba zai iya yi ɗauka idan kina al'ada a al'adan banu isra'ila sai a ɗauke ki a kai ki can bayan gabari da yana ganin can ne da daji daji ko can za a je a miki bukka a aje ki da a ci balbal ki aje ki yi kirare ki dafa abin da za ki ci ba ana kai ki ne ana girmama ki ana toki haƙuri haki gama ki dama a tsiya tsiya za a kai ki a jefar da ke a juya dawo haka suke yi sau da ke ɗin nan wai sanda kike al'ada to ke na jasa ce kuma kina haifar da bala'i da musiba a cikin gari wannan ya sa mala'iku ma ba sa zuwa inda kiki to sai mugun al'adansu da suka kalama addininsu sai ce a ɗibi matan aje a zubar da su haka yahudu suke yi sanda nasara suka zo su kuma cinda addinin son zuciya suke yi bari su kishiyanci wancan kai tsaye sai ya zama mace na al'ada to suna komi da ita su kuma ba ruwansu sau da su yan iska ne su nasara da musulunci ya zo sai daidaita al'amarin gaba ɗaya to wai da aka yi musulunci daidaita wannan al'amarin naki shine sai nasara da yahudawa sai suka haɗa kai suka ce wato musulunci yana son ya gaya mace mata gata ko to bari a sa tema musuluncin butulci saboda sun gano idan allah maɗaukin sarki ya maki ni'ima baki gode ba ka butulce mashi to azaba zai biyo baya sai su komo suka haɗa maki ƙungiyoyi na gwagwarmaya da rajin kare haƙƙin mata da cewa addinin musulunci ya toye maki haƙƙi shikenan sai aka yi rijistan ke a dole ga ki yar ƙungiya ce kun gano wannan da kyau ko ke a dole yar kungiya ce ina za ki zan je taron kungiya kungiyan mu na da taro kaji sai ka ce wasu matan zumunta batar da ku ba zai wahala ba Allah madaukin sarki ya kyauta sai ce ma wasu wasad bihi suduruha abin da zuciyar mutum ke mai wasu wasi to Allah madaukin sarki ya sa an rubuta mun ga an yafe mai wannan ana rubuta amma an yafe malam ta amal muddin mutum bai aikata abin da zuciyanta riya mai ba auta kallam ko ya magana a kai ba komi ne zai zo bakinki ko a cikin zuciyanki mara kyau ki faɗi ba fa ya kata dimmi mai hankali ta nazarin wannan ba komi ne za ki ja faɗo ranki kawai ki faɗa ba Allah kina faɗa ku zunubin da aka tattalar za a kwalɓa ma mai irin wannan abin sai an kwamɓala maki shi za ki hankali duk abin da kika ji ya faɗo ranki ko Allah ki nazarin faɗin shi in ba ka ba za ki jawo ma kanki fitinan da ba za ki iya ɗauka ba Allah madaukin sarki ya kyauta wa haza ya tattallabu istighfaran la ya ce wannan yana nufin mutum ya yawaita istighfari amman istighfari na gama gari kun gani gama garin istighfari kai ce to laifin mene da za a ce istighfari baki laifin komi ba baki komi ba amma an ce ki yawaita me istighfari yake zan kice astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa kaza kaza har zuwa ƙarshe astaghfirullah astaghfirullah duk wani nau'i ne istighfari ki yawaita yin shi da wannan yana taimakawa wajen duk wasu abubuwa da kika yi wanda kika sani kika manta wanda bike sani ba wanda kika tuno wanda kina duk sai Allah ya gafarta miki baki sani ba sau da jama'a muna rayuwa ne cikin aikata ayyuka na zunubai da laifuffuka manya-manya sai dai kawai allah madaukin sarki dai kawai ya fi mana kun gano wannan da kyau ko allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa a'a ta ya ce limahawi khawatir sharri annabi'a min hawan nafs saboda wannan istighfarin ya je ya niƙe sharrin da ke ɗarsasuwa a cikin zuciya wanda yake tasowa daga sarrai kun gano wannan da kyau ku idan zuciyanki ya riya maki wani abu ko to ki hankali ki yawaita istighfari in ba haka ba wannan hawan nafs din ku zuciyan ta ɗarsa so abin sai son zuciya sa ki faɗi ko ki aikata don ki kai wata istighfari zai je irin wannan tunanin ma gaba ɗaya shafe su laifuffukan da wanda yake haifarwa ya shafe su ku gano wannan da kyau ku daga nan sai gaggaban ki bai ma iya waɗannan abubuwan duka al'umma annabi kuna gano wannan Allah ya taimake mu wa yatatallabu isti'adha limahwi khawatir sharri annabiga min lam'ati shekwani sai kuma aka ce a yawaita ta'awuzi a'udhu billahi a'udhu billahi rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafhi wa nafsi kun gano wannan to duk wani nau'i na ta'awuzi a'udhu bi kalimatillahi tamma da sauran ire-iren su ga sunan birjik za ki yawaita wannan ne saboda wannan ta'awuzin ya kore maki ya shafe maki khawatir shar ɗarsassuwan tunanin sharri annabi'a wanda yake bulbulowa min lam'ati shaitan daga shafa da ingizawan shedan kun gano wala kana ganin ɗabi'un wata ku in kai rantsuwa da duk abin da ake rantsuwa da cewa tana da lam'atu shetan ba za ka fara ina gamo gaskiya so da shaidan in ya rena ki ko zai ringa tsikarin ki ne kina irin waɗannan abubuwa in kika zama nashi ku to sai zo ya rike makwarkwaɗin ki kawai sai ya rika jinki yadda kika san ana jan ɗan biri mun gano wannan daga sanda ta'awuzi da istighfari ya huda jikinki kika zama na Allah ɗari bisa ɗari ko to sai Allah sai ya rike makwarkwaɗinki sai ya rika yawo da ke ko ina sai zama madadin shedan ya samu nasara a kanki sai zama Allah madaukin sarki ne yake mi yake tafi da al'amuranki kun gani amma shedan ne zai zo ce miki yawa istighfar nan kin yi zai laifin me kake da ake istighfari Daga daga zai ga duk waɗannan abubuwan da ake gaya mutum ya yi sai ga ya yinsu daga nan sai ga mutum ya fada cikin musiba da bala'in da fitan shi zai zama mai da wahala wallahi al'azim in kuka yawaita istighfari da ta'awozi da salati da sauran azkar wannan ya huda jikinku to alherai na duniya da lahira yadda ka san jikinki da mayan karfi haka zai rika jawo su sharri na zuwa haka zai rika tunkuɗe shi ƙungani ƙungani wasu irin sinadarai ne 'yan science scientists sun san yadda aka tsara gilashi ne kina kallo haka za a zuwa a aje shi gilashin mota ne gashi na waje na ganin na ciki na ciki na ganin na waje amma da za a harbo harsashi harsashi na zuwa da prejuni ne in yi zo yadda ka sai ya zame kasa huda shi amma da za a jefo dutse kuma sai fasa shi me yasa wasu irin sinadarai ne aka sa wanda sanda harsashin yake zuwa da prejo to lokacin waɗannan sinadarai na jikin gilashin da jikin motan gaba ɗaya sai su rage mai gudu yana zuwa madadin ya caka ya fasa sai su zamar da shi ko su rike shi gano wannan da kyau ko to haka jikinki yake zama <clears throat> idan ya zama hawatar shaitan da lamsu shaitan ya kama jikinki ko da inda sharri yake wallah jikinki zai rika jawo shi gani <clears throat> ba ku yi mamaki bai da aka samu <clears throat> fitsararriyar yarinya unguwa sai ga wani fitsararren yaro daga soba ya aka yi sanda da ita in ga tambayar kin taba zuwa soba ce wala bata sani ba amma yana zuwa wajenta ya ke suka haɗu jikin ne al'arwahu junudun mujannada wallahi za ka ga idan zuciyanki ta gurɓace ba ta kirki ba ce duk inda mutumin kirki yake baki jin daɗin zama da shi tsorke ba ta gari ce in ga zama nagari za ki ga mutumin banza bi iya zama da ki so da jikin yana da waɗannan sinadaran ana gane wannan shi yasa shi ɗan ba zai taɓa zama inda kike ba ba zai taɓa ba amma kin zauna sai zuciyanki ta miki tunanin sharri sharri sharri sharri sharri din da haka akwai shida ne kusa da ki ba kya tunanin alheri kullum ki rika ji zuciyanki na ta farfasa ta awuzi za ki rika yi shidan ne ke matso ki Allah shidan ne so yake sai ya la'anta ki ya kai ki ya baro ki yasa ta awuzi yake da matakan fa'ida yake da matakan muhimmanci allah ya taimake mu ga idan kika cika jikinki da waɗannan abubuwan ku sai ki mamaki duk inda ke je sai ga faran faran ba ki san mutane ba sai su kaunace ki yadda kika san me an gano wannan da ke ku tafiyan da ne kwanakin can na je gabas ta tsakiya da sauran wasu wajeji abin da muka je ku kaddara ɗaya ya kai mu Allah jama'a sai da na yi irin shi ninki ninki ɗari wannan sai ya haifi wannan wannan sai ya haifi wannan wannan sai ya haifi wannan waɗanda ya kamata in yi huɗa da su in na je in yi huɗa da mutum biyar ne Allah sai da yi da mutum ɗari biyar mutanen arziki da za a huɗan arziki na addini da na rayuwa da su in kai kokarin gyara alakan ka ko to shikenan ba cewa kai mutum wai zai zauna ba zai wani abu na kuskure ko wani abu na sabo ko wani abu na laifi ba ai cin da Allah ya yi ka mutum ko bai maka zuciyar mala'ika ba ko to magana ya kare duk yadda mutum yake hawa vespa yake son ta tashi irin yadda helicopter yake tashi ko Allah ba zai tashi ba saboda injin ba iri ɗaya ba ne to cin da ɗan adam ɗan adam ne ba a yi mai injin mala'ika ba ko wala sai ya yi tsiya wata rana duk yadda yake to mutumin kirki ya za masa hoto haifin mina shaitani sai ƙur'ani ce mai ta zakaru sai tuna sai istighfari sai ta auzi sai tuba in ya ƙara ya ƙara in ya ƙara ya ƙara ba ran da mutum zai zama perfect babu ran da ya zama ko to rana ya zama annabi ko ya zama mala'ika ya taba yiwa ba shi yasa ko lokacin da mala'iku suka ce a taji alufiha mai yusudu fiha wa yasbiku dima sai Allah ce ina sani wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka yace na sani inni a'lamu na sani yayi shi mai irin wannan ɗabi'an muke so mu sa wanda zai zo ya dinga shuka tsiya amma ya rika tuba daga sanda mutum ya zo duniya ya ɗauki ɗabi'a da yanayi irin na mala'iku na bin allah ko ya samu ɗaukaka a wajen allah kun gane wannan da kyau jama'a allah ya samu waɗannan abubuwan kun ga ko su kaɗai mu karanta yanzu muka ce jama'a kowa ta tafi gida domin samu ilimi waɗannan mahimmancin istighfari da kuma ta'awuzi wala duk matsalolin da kuke ganin kuke ciki na wasu al'amura waɗannan abubuwa guda biyu kuka saki ba jiya da muka yi magana dangane da abin da ya shafi mahimmancin sunayen allah ba eh da tasirin da aka ce suna da tasiri a sauti allah yana da alaka da waye zai karanta su idan ya zama mutumin da shiɗan yake da dama na abin da ya shafi ya ingiza mai abubuwa ne ya karanta su ko ba tasirin da za su amma in ya zo mutum ya gyara jikin shi na tiririn bin allah ko allah yana farawa yanzu ahmad dan hambali a tarihin shi da aka ambata idan ya zo yin rukuya ba fa ya karanta komi kawai tsawa yake ma aljini kawai sai fita akwai sanda aljini ya matsa ma wani mutum a wani ƙauye ahmad dan hambal da aka gaya mai cewa yi aje a gaya ma aljanin ya marma zai fita kun ji bayan allah da suka tsaya ma allah allah ya tsaya masu kenan ahalullahi kenan da aka je aka gaya ma aljanin ya ce kai ba ma daga jikin mara lafiyan ba ko daga bagadaza ahmad dan hambali ya ce mu bari wallah za mu bari saboda ya tsaya ma allah allah na goyon bayan shi amma yanzu ki kin isa sauran ɗakin ki ma ke ce fita ki fesa mai shaltu matsiyaci sai je samu wani lungu ya makale inda haske haka ne abin na ƙasa ya dinga cizon ke kasa bacci wani hukuba ne na kusa allah maɗaukin sarki yake maki in baki tuba hukuba na gaba yana zuwa idan kika tsara dokokin allah jikinki ya kama bin allah ɗari bisa ɗari sinadaran bin allah suka rika ambaliya a jikinki ko wallahi kina shiga ɗaki ga ce a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma kyau na rantse da alkur'ani in duk sauran najeriya suna ɗakin nan wallahi ba su cije ki ba ba za su yi miki kuka su hana ki bacci ba ki gayyato duk kwarkwatan duniyar nan ki zuba su kudin cizo aika masa goron gayya a buga invitation aika ma zuma da rina da duk wasu kayan tsiya da kuma wallahi ba za same ki ba saboda kin nemi tsarin Allah musamman ma ce bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim wallahi ko bindiga ka harbe ki da shi ba zai same ki ba wallahi amma kun san matsalan abin da yasa muke da matsala shine jikinmu gaba ɗaya is often khalatu amalun salih wa akharu sayyi'a muna nagari muna na banza shi yasa ko jifa yaro yake yi ya kauce sai fasa maka goshi a ga miki gaskiya da akwai kurakurai sannan kuskuren wani da yake da alaka da ke fa yana shafan ki fa ya ga san wannan kuskuren wani da kuke tare yana tsalle ya shafe ki shine ko fitnatan la tusibanna ladina zalamu minkum khassa abin da ya samu sauran sahabbai har ya kai ga aka fasa mu annabi kai a karya mai haƙuri a uhudu shine sako wanda waɗancan suka yi ne kun gano wannan mutum ɗaya wanda kuke tare zai iya kaucewa yi wani abu musiba duk ya same ku duk da yadda kuka tsara abubuwan nan abu ubaida ibn al-jarra amina hazil umma ai an taba tura shi wani gari zai je wa'azi ya je ya zauna ya girke wa'azi a gaban sarki mutanen gari suka taru suka ji wa'azi wa'azi yahuda su suna jiran su ji abin da sarki zai yanke hukunci a kai jama'a aka ce sarki ba fa irin sarakunan da muke da su na ƙasar hausa sarakunan jekana na yi ka ba ba sarakuna ne wancan lokacin masu wukan yanka ko shugabannin demokuraɗiyya ne yau ka kana yi ka ne kun san dalili saboda rayuwansu daban rayuwanka daban sarakunan wancan lokacin rayuwanka shine yana karkashin rayuwansu ne ya ga daga san wannan ba wanda ya sai wani abu a cikin ɗakin shi ba tare da su suka ce mashi yi ba mayan sai ka gama rayuwanka gaba ɗaya gwamnan kaduna bai ma san kana yi ba haka ne gwamnatin je kana yi ka ne sai dai suna son su kware ka ko su takura ma wani abu su yi don suna maka karfin iko kawai amma ba haka ake iko ba iko shine wanda yake adawa da kai ka san yadda zai sa ya komo ya daina adawa da kai ku gane shine ai wani kafiri ya rubuta littafi ya ce sai wanda ya ci sannan za a sa shi a cikin sunan wanda ya ci wannan gasan da ya sa arne ne ya kawo daga cikin dokokin da ka'idojin ya ce ka je ka samu mutane da suke adawa da kai ba duka ba zagi ba batanci ba barazana da zara ido ka juya su su rikide su zama masoyanka cikin waɗanda ya safa hadda annabawa daga ci hadda annabin da yake goyon baya amma ƙarshe ce ba wanda ya cika wannan abin sai na nabiyul arab da yake kafi ya ce muhammadu ne kaɗai ya ce waɗanda ke adawa da shi su su koma suna riƙe mai buta mun gano wannan da kyau ku in zai je kewaye zai aje sahabbai a nan su kama su tafiyan kilomita uku yana tafiya a da ada tsohon dan adawan shi shine mugera dan shuba kun gano wannan da kyau ku wanda zai iya ma annabi komai a nan ya tafi amma jiyan da ya rikidi ya zama masoyin annabi babban masoyin shi kuma jisra qatu dan malik biyo annabi zai kashe fa amma jin da ya rikide ya zama yin manzan Allah mutumin da in ya ga inuwan annabi ta wuce cikin mutanen maka karancin abu in bai mata ba zai kwana bakwai yana zazzabi shine da kuwa kun gano wannan da kyau ko amma sai ga ya shirya zai iya sa kafan shi idan kafan fuskan shi in kafan annabi ta kura iya goge mashi jin da annabi ya canza su dare daya to wanda yake adawa da kai a siyasance yake adawa da kai a kaza yake adawa da kai a kaza ka san yadda za ka iya juya shi ya koma masoyinka shine ka iya amma mai adawa ɗaya ne ba za ka iya ba kullul adawata kada yurja izalatuha kowace adawa ana sa ran watan wata za ga ta illa adawata man adaka min hasadi sai adawa wanda yake dama yana adawa da kai don saboda wata hasada na wata ni'ima ne da Allah ya maka wannan ba zai bari ba munafikan madina har annabi ya bar duniya ba su na adawa ba mun san dalili saboda hasada suke yi duk wanda ya sa hasada a ran shi ko ba zai iya daina adawa ba sai ya ji shi a tsakankanin ƙasa da kasa an mai da wata a kan shi sannan zai gane ya yi mistake a lokacin jiki magayi jama'a kuna gane wannan to abu ubaida da ya isa fadan wannan sarki sarki ce a ah, ba matsala duk za mu imani amma sharaɗi shine muna da wani ruwa da muke jaraba mai gaskiya da shi to sai ka ɗan ɗanɗani wannan icin da muke juya wannan ruwan kaɗai mu buƙatar mu kenan guba ne suke da idan za su yi faɗa da mutanen da suke garin da ke gaba da su sai su je sai su wanke wannan sandan da ake juya guban a rafin da zai a ruwan da zai kai ma waɗancan rafin da za su ɗiba su sha suna ɗiba suka sha su ta mutuwa sai sun zo sun roƙa an yafe masu sannan a daina sa masu guba kuma dole su ɗibi ruwan su sha ku gani abu ubaida ya ce ba matsala aka ɗauko sandan guba aka bashi ya tsotse ta ya ɗauko kutun zuman ya shanye shi a yi eh, zuguban ya zuba ya faro-faro da shi ya ƙarasa suka tsaya suna jiran su ga su gaba abin da ya faru da shi ɗan take suka musunta baki ɗayansu suka tambaye su kai wani irin mutum ne ya ce a ai wanda ya zo da wannan addinin ne ya karantar da mu wani addu'a da in mun yi ba abin da zai same mu ke ko yanzu sai ki yi kina yi kuma ki mutu me yasa saboda ke baki da wancan sinadarin na imani a ranki <laughs> ku gano wannan ba ki da shi irin wannan ne kiristoci suke da shi a cikin addininsu cewa akwai addu'an da idan kirista ya yi saboda karfin imani zai iya shan fiya-fiya ba abin da zai faru da shi wani kirista ya je zai mukabala da mabera ya ce bara kawo maka fiya-fiya aka kawo fiya-fiya sai dinga tatabar za da shi ce baka da imanin ne babu ruhi mai tsarki a cikinka ne to wannan abin ne ba mu da shi saboda muna ƙarya muna yaudara cin amana saba alkawari tsugudidi wa wa ba iyaka to waɗannan abubuwan suna haifar mana da matsala sai mun hada da ta'awuzi sai mun hada da istighfari ina ganin kaman kun gane abin da nake son faɗa Allah ya taimake mu to shine sai malam yake cewa kama annaha tusajjilu kamar yadda mala'ikun nan suke rubuta ma ya duru fi mantikatil kasabi ma a wadda isawabi wal iqab suna rubuta duk abin da mutum ya furta na tsorutan abubuwan da zai yi in kika yi zikiri su rubuta kin yi zikiri ga ladin shi in kika yi ashar su rubuta kin yi ashar ga zunubin shi ma a wadda isawabi ta da su rubuta ladan kowanne wal iqabi da kuma hukuban kowanne ya kai istighfari sai Allah ce su share kaza sai su share an gano wannan da kyau ku wa hiya tusajjilu fi'l al-insan al-muhaddad bi zaman wal-makan sannan suna rubuta ayyukan bawa wanda aka iyakance na wuri ko na zamani da aikin da kika yi a wuri yanzu nan fi'ilul makan ne muke a nan mun zauna a masallaci muna sauraron wa'azi da zantattukan Allah to tusajjilu hazal fi'ilul makani sannan akwai aikin da ake a zamani lokaci ne na agogo ya kawo shi za a yi abu kaza a daidai wannan lokacin kamar sallan azhar kamar kun gano wannan da ke ko sannan suna rubuta wannan in kika bar wannan lokacin ya fita da gangar kina zaune kin gaji ko kin shan ke da wani abu baki ba ko to kin shiga matsala kin jawo ma ki lalura an gane wannan da kyau ku za su rubuta miki matsaloli to shine sai malaje sun mata da'ul jaza almunasib bil hasanat was sayyi'at sannan sai su rubuta wa mutum sakamako wanda yake da alaka da lada da ke ko zunubi fi maqabil amal idan ya muƙabalanci aikin an kira sallah sai kika tsayin wani abu to za fa a rubuta miki zunubin mukabalantan kin sallan nan da wannan abun fa ya gano kusan wannan a to hayan allah da zan yi bari dai ko sun gama zan yi na kin shiga musiba aikin almakani ne ko ko azzamani in kika ƙin shi a wannan lokacin ku allah sai ya rubuta maki zambun muƙabil na wannan aikin sannan zunubin aikin daban iza ana cewa hayya ala sola da abin da yake aji shi kisa gogaggiyar mace ba ta ɗaura girki a lokacin da ta san cewa zai girshi lokacin sallanta in ko ta sa to ta san za ta iya gama sallan har ta zo ta tadda girkin kuma bai kone ba harkan jama duk lissafawa ake calculation in baki da wannan tsarin ko za ki ta shirmi a rayuwa an gano wannan tsarawa zaki zan yi kaza lokaci kaza mai gida bukatan shi lokaci kaza yaran gida kun gano wannan da kyau ko abin calculation ne tsarawa ne fitarwa ne tarawa da ɗebewa ne mun gane saboda duka gidan gaba ɗaya sun tara a kanwa a kanki da gidan da 'yan gidan da mai gidan da baƙin gidan da kowa da kowa na gidan yana kanwa a kan kanki yake to zama za ki yake tsara abubuwanki an gano wannan karki ce ni abu yi manya ayya kin zama namiji namiji ne mai wannan ɗabi'ar kawai zai lissafa iyakan ɗamin da zai iya ɗauka ne shi za ba a taɓa ce mashi uwar gida ba sai a ce mashi mai gida eh, gidan nashi ne amma kula da gidan nawaye nata ne da shi da gidan da waɗanda ya kawo gidan da waɗanda ake sa ran su zo duk ɗawainiyan yana kan wa to in baki da kan gado sai ki watsa su sai ki dargaza su wai sai a waye gari a ce wai ke ce uwar gida ko ke ce wacce kuke tare a gidan ko ku nawa ne wai ki bari wai dalili da cikin dalilai wai ya sa wai ke din nan wai ki bar wannan gidan da wani dalili to <laughs> da wani dalili an gano wannan ni abin ne ya ishe ni sai a ce ya ishe ki ya ishe ki ke da ke sa ran idan duk garin nan suka zama a ƙarƙashin kulawan mai gidanki eh duk gaba ɗaya ke kulawa da su za ke tafi da su gaba ɗaya lokaci ɗaya abin da fa ke sa ran ki kenan allah madaukin sarki ya taimake mu na shigo kuma ku da maganar sallah ne kun san ina da korafi game da sallah mata ko eh kuma generally mata suna da wannan kurakuran wallahi ina ji muku amma annabi sai ya ce mafi yawancin abin da ya kai mata sallah zagi ne da kuma butulcewa duk abin da mai gida zai je kokari ya himma ya zo da shi ko ganin take a ah, haƙƙin shi ne ma dole yi kin ga rashin godiya shi zai hana wani kuma ya zo allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce fa'iza ta bal bal'abdu mina zambi idan bawa ya tuba daga zunubi muhiyat tuho sai a shafe mai zunubin wa zalat a waye gari ba ta ba dalilinta wa gufirar bi asarin raji'i wa buddilati sayyi'a hasanat sai a waye gari an yafe mai tasirin da wannan zunubin zai iya komowa ya mashi sai a canza zunubin da kyakkyawa mummunan tasirin da zunubi yake zuwa ya mabawa sai kuma ya zama alheri an gano wannan yanzu misali idan kirista ya musulunta in yi sallah lada nawa za a shi daraja nawa za a shi. times 2 na abin da ke kai 48 za a bashi ke kuma 20 da eh 54 za a bashi ko ke kuma 27 sau da me sau da ya taɓa yin wata tsiya a can yanzu ake ce to barin zama kirista ne don nima samu wannan ba ki da wannan ke kiyar da kika yi in ma ba ke sa ba sai bata duk aikinki sai ki haƙura inda aka sa ki to na so in fito muku da wani abu ne a cikin nan wacce za ta iya ta laifi ta tuba ku da wacce ita ma ba ma ta iya laifin to suna da bambancin lada fa ban gano wannan da kyau ku yanzu wacce za ta yi laifi ta tuba in ta tuba tuba mai kyau wannan laifin zai rikide ya zama mai ya zama lada tasirin wannan laifin kuma zai rikide ya zama mai ya zama wani ni'ima na daban sannan ga aikin alheran wanda kuma bai da wannan karfin imani kawai yake da shi kamar mu ne yanzu yawan ladanmu ya fi na sahabbai me suka me muka fi su me suka fi mu karfin imani sa annabi ya ce za a ba su lada ninkin ba ninkin naku ya suka ce dan me na bai ce dan ba saba gani na ba ba wata mu'jiza kawai sun buɗe littafin daga bango zuwa bango wannan zan zo muku sharhi dan kada wata mai raunin imani ta ce a to bari in zo in bude tsiyana akwai wannan sai an zo an sharhi lokaci ne ya kure sai na zo ne muku sharhin wannan keke da keke ku gane me nake nufi ko me ke kwance akan wannan an gane wannan da kyau ko bincike da nazari akan irin waɗannan abubuwa yana da kyau wanda ba malami ba ko wanda bai alaka da ilimi kada ya sake sa shi a ciki ku bar waɗanda suke da harkar na ilimi su yi bayanin ya abin yake an gano wannan yanzu ayin da malam ya kawo mana da lokaci a ce mun karanta ta kusan na karanta ta na yi tasirinta da asuba da muke katin allu'ulu'u wal marjan amma ba mata irin wannan fassarar ba sau da wancan muna magana akan kisan kai ne kawai ne fassara akan ɓangaren da muke magana na kisan kai an gane da tafsiri nike na zo kan ayar to duk abin da ayan ta kunsa to kuma zan fassara shi haka zan yi bayani duka amma cin da an kawo ayan akan wata munasaba ne to sai a bayani kan wannan munasabar amma bayani sai makon da karatun yake yi insha Allah zan zo zan muku don ku gane ku fahimta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum